da farko yanzu mawaƙinmu sai ka gaya masu kallon ka sunanka sannan bacin ka faɗi sunanka sai ka faɗi takaitaccen tarihin rayuwarka to da farko dai suna na alhassan muzammil alhassan wanda mutane suka fi sani na da alhassan yan liman waka mm. ni dai an haife ni a wani ƙauye da ke garin taura da jihar jigawa mm. Su na yi makarantar firamare school dina a garin taura eh. sannan daga bisani kuma bayan mun dawo garin kano da zama na yi secondary school dina a nan kabuga eh. Su daga baya kuma ko da yake dai kafin na tsinci kaina a makaranta irin kamar dai makarantar gaba da secondary school eh. allah ya yi na tsinci kaina a wannan harka ko in ce sana'a ta waka to akalla ba a ƙasa ba me ya ja hankalinka haka ka shiga harkar waka to musabbabin shiga ta harkar waka dalilin dai yana da wato amma kafin wannan hmm. ni dai kafin na fara waka na kasance marubuci eh. marubucin littattafai haka irin na soyayya eh. su kusan shekara dai biyar ma ce baya hmm. a lokacin da hamisu bureka ya cire wata waƙarsa na ga shekara hudu ne ba da suka wuce hmm. mai suna cikin dare eh. lokacin da na ji wannan waƙa ta cikin dare wanda a lokacin sai na zo na sami shi mawaƙi hamisu a hmm. kan cewar wannan waƙar ina so zan yi rubutun ta sai yake ce min alhassan yarima a yadda kake yanayin wannan rubuce-rubucen gaskiya da waƙa ka dace Mm. wanda in aka ce misali ka shiga ita wannan harka ta waka mm. nake ganin kamar sakonnin ka za su fi zuwa inda suka dace akan rubutu kenan akan rubutu kenan eh so wannan kwarin gwiwa ta su gure ka ita ta bani kwarin gwiwa na jiya kamata ma na fara ita wannan harka ta waka eh. so a lokacin shi ma dai ba shi da studio amma yana aiki ne a nan wajen habib director gurai mm. eh so lokacin amma dai duk tun lokacin da ya ban wannan shaharar ban fara waka ba har sai da ya bude studio tashi ta kansa a wannan lokaci sannan na fara da wata waka mai suna muradin rai to yanzu za ka ɗan rera mana ko amshi na cikin wakar muradin raina to wakan muradin raina dai amshin ta shi ne ya fara daga wanda nake cewa so a soka akwai riba idan kai can mai san ka wannan shine amshin wakar muradin rana wakar da na fara yi a farko kenan eh sai kuma ina jin daga ita sai bege kai wakar bege Kai wakar bege ita ce ta biyu to ya ya take ta wakar begen ai masu kallon ka masu sauraron ka za su zo su ji ya wakar begen da kai ga fiyayyen halitta take to wakar da na yi ta wadda nake cewa rasulu mai halin girma ya banka zanya har kullum an wanka dija abban mafaɗi ma ƙaunar ka ce madubi na wannan waka ita ce wadda ne ta biyu wadda ah, abdul m sadiq ya mun amshinta Eh. sannan salisu ya nemi picture ta to yanzu a yi lokacin da ka shiga harkar waka eh. akalla ba ƙasar ba za ka kai shekara nawa kenan da yin harkar waka to gaskiya ba zan fi shekara uku ba tunda eh. kamar yadda na faɗa maka gaskiya da ni marubuci ne kuma daga kan wata waka cikin dare wadda nake ma magana wadda ita ma dai ba wai jan hankali na ta na shiga harkar waka ba a kawai ita dai na lokacin na yi lyrics ɗinta ne lokacin da na ji ta sai na zo na yi rubutunta da ke ni daman a lokacin rubutu nake so da hamis bureka ya ga wakan shi ne yake gaya mun ya ga rubutun yadda na tsara shi na ke wannan ɗinsa sai yake mun magana a kan ita waka ke su kuma dai duk da haka ban fara ta ba har sai da ya kasance an buɗe hamsel multimedia sannan na fara waka a cikin ta to yanzu a kalla a ƙasar wawakinka za su kai kimanin adadin guda nawa to gaskiya a takaice waƙoƙina ba su hawar guda tamanin ba waƙoƙinka kam? Eh, ba su hawar a cikin waƙoƙin nan naka za su kai guda tamanin wace waƙa kai wace ka ji kana son ta a ranka to waƙar dai da zan ce na yi na ji ta ina son ta a raina gaskiya wata waƙa ce wadda ake ce mai amshinta dai shine kamar title dinta biyar hmm. adamawa wannan wakar ita ce wakar da na yi ta kuma na ji ta a raina a lokacin da na dora wakar wanne abu ne ya sa ko kuma wanne ra'ayi ne ya sa kai wa tashar dz hausa tv waka tunda wannan waka ta dz hausa tv kai ne kai yi ta kawai sai gani an yi ka turo ka ce kai ma ga gudun mawaka ka yi wa tashar ta hausa tv waka wani abu ne yasa kai waka to dalilin da yasa na yi wannan waka ta diza ta hausa tv shine a lokacin da aka kirkiri tashar shaddiza ta hausa tv na a lokacin da aka kirkire ta to na ga a lokacin na dan bibi tashar lokacin da kamar an turo min kamar link ne na tashar mm. so da na ga link din na bibi tashar na ga irin abubuwan da tashar ta zo da su sannan kuma wani abun mamaki daga tashar shine a gaskiya a yanayin yadda dan cikin lokaci na ga tashar ta ja wata zuga ta magoya bayan wanda gaskiya ba kowace tasha ce a irin tashoshin da nake bibiya daga a wannan lokaci sun ja irin wannan zuga lokaci ɗaya sama da ita tashar diesel hausa tv su wannan ne sa na ga a magana ta gaskiya kamar ita wannan tasha ta diesel hausa tv ta zo da wasu tsarurruka ne wanda mutane suke so so kawai ina zaune ranar na dawo mun dawo daga Legas. Mm. muna studio sai na zo na sa wani kiɗa a gaba shi kiɗan da na yi waƙa ta eh. da wata waƙa zan yi ta soyayya da shi so ko ina zaune sai kawai sai tashar diza tsauta tv sai ta faɗo min a mm. sai na ce gaskiya kamata ne wa tashar nan waƙa saboda eh. ta kai a mata duk abin da zaka ga mawaƙi yana yi ne akan abin da ya kai eh so shine dalilin da yasa na ce wannan tasha ya kamata ne mata waƙa Eh. duk da dai su hukumomin wannan tashar su ma san da za a yi waƙan ba kawai jin ta suka to yanzu zaka ɗan rera amshin waƙar yadda take sannan mutane su tabbatar da cewa eh kai ne kai wannan waƙa yauwa amshin waƙar shi ne wanda nake cewa ina masoya biɗar nishaɗi gare ku na zo da furci akan tashar diza ta hausa tv gare ku ta ce nan